الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا رياض الصالحين na imamun nawawi a yau insha Allah za mu na talatin da ɗaya kuma wancan satin mun tsaya ne a tsakiyar shirgin wani hadisi na sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda yake ba mu labarin zuwan mala'ika Jibril wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sura mutum saboda mala'ika yakan iya ya da kowace sura a gada ne ga dama zai zo maka a mutum ko ya zo maka a tsoron wani kamar yadda aljani yakan iya zuwa maka a tsoron abubuwa kala kala to mala'ika jiru wata ran yakan zuwa mazala ta kuma a tsora ta mutum to ka ya fi zuwa a tsoron da iya tulkali wani daga cikin sahabban mutum Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zuwa wata sura ta mutum wanda ba a san ba taba ganin irin ta ba to ya tambayi manzala ta kuma dangane da abin da ya shafi al-islam shine musulunci manzala ta kuma ya bashi amsa ya ga masa rukunin musulunci guda biya tauhidi da sallah da zakka da azumi da aikin hajji wanda ya yi hakan ne domin su sahabbai su san ne musulunci shi ya riga sani amma ya tambaya ne don wasu su ba sai tambaye shi dangane da imani ya ga masa rukunin imani guda shida imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar lahira da imani da kaddara kai da shari'a. duk yana kan magana ta kuma sadaka kai gaskiya wayannan abubuwa guda shida su ne rukunin imani yanzu sauran abu guda daga cikin maratibu dini tara wato matakai na addini guda uku imani islam musulunci imani to sai isa to shine wanda zamu yi sharhin sa yau qala fa yati fa bini an lisan qala an ta'budu allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kada fa akhbirni an as-sa'ati qala man mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'i qala fa akhbirni an amaratiha kada an talid al-amatu rabbataha وأن ترى الكفاة العراة الآلة رئاء الشاء يتطاولون في الدنيا ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم إمام مسلم رواه وانا حديث مفسر عشري ساكن دي قبل yace akhbirni an ihsan ba ina ba idan gare da ihsani abin da ake cewa ihsani shine kyautata ibada kyautata ibada don ubangiji ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani akwai masu kyautata ibada rake lil ladina ahsanul husna wa ziyada Mutu yana kyautata ibadar nasa ko zai samu sakamako ta aljanna da dadi wanda shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce menene isanin da Allah ta'ala yake faɗa wanda shine wato kyautata ibada wanda kuma akwai ikhlasi a dole babu yadda za a ibada ta kyau dole sai an samu ikhlasi wato sai an zama tsakaninka da Allah kake ya sa tsada sai ce maka an tabu da za ka annaka tara ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah kaga don Allah kake kenan ke sa kake ganin Allah a zuciyarka lokacin da kake ibada inda don mutane ne mutane za ka hararo suna ganin ka ko ba sa ganin ka shin za su ji labari ko ba su ji ba kaga babu ikhlasi kenan a zuciyarka sai ce fa in lam takun tarahu fa innahu yara in ma baka kalli baka hango shi a zuciyarka ba lokacin da kake ibada to lalle ka ji a ranka Allah ta'ala yana ganin wanda kake saboda shi yana ganin to kaga wannan shine kyautata ibada ke dole ne a samu ikhlasi a ciki cewa tsakaninka da Allah kake yi sannan kuma a samu kushu'i shine kankan da kai ga ubangiji subhanahu wataala tawabu ga Allah na zuciya tawabu zuciya a ranka ka ji ka kaskanta a gaban Allah subhanahu wataala lokacin da kake ibada bayan kana yi don Allah kuma akwai kaskanci a gaban Allah subhanahu wataala ka dauki kanka ba komai ba a lokacin da kake ibada sannan a samu faragul qal halat talabbus bihi wato zuciyanka ka karkade daga kowane abu sai ibada ita ne kawai a ranka ita ne ka sa a gaba babu wani abu a ranka in ba ibadan da kake ba sai ka tabbata sallah misali in sallah ce da lokacin da kake sallar nan kana hararo ubangiji ta ala a zuciya kuma don shi kake kuma kana kaskanta ne a gaban ka zuciyarka za ka je ta karye ta kaskanta sannan kuma za ka ji babu abin da ke ranka sai sallah a lokacin da kake sallah sannan kuma wa muraqabatul ma'bud shi Allah din ka ji lalle yana ganin ka ga ikhlasi ga kankan da kai ga Allah ta'ala ga karkaɗe kowane abu a zuciya sai Allah sai wannan ibada ga kuma ganin Allah ta'ala yana ganin mutum yana kula da shi a lokacin da yake kaga da zai yi ta da wasa da zai yi ta da wasa to wannan shine hakikanin wato ihsani wato kyautata ibada wannan matsayi ne na uku ba mutum ya zama musulmi sai zama kuma mumini sai zama kuma mumini musulmi mai sallama wa Allah a zahiri ga shi nan ayyukan musulunci yake mumini kuma wanda zahiri da ba'ini duk yana aikin musulunci a ba'ininsa akwai imani cikakke kuma akwai son wannan ibadan da yake yi sannan kuma sai kara da tsari zama musulmi bayan sallama wa Allah a zahiri a baɗi ne ga imani cikakke sannan kuma yana kyautata ayyukan da yake ɗari bisa ɗari yadda ake buƙata. wannan ita ce martaba wato ainihin ko wannan martaba ɗin ta isani kala biyu ne wanda ta fi ɗaukakar shi ne ka ji kana ganin Allah shi ne ka annaka tara ka ji a zuciyarka kana ganin Allah ba wai a idonka ba idonka ba ka isa ka ga Allah subhanahu wa don annabi mutane ne ga Allah Allah yake ba za ka iya gani ba manzala ka kuma ma isra'i da miraji bai ga Allah wanda yake ma za ka ga Allah da idon ka to yana rufin ka ne kawai sai dai a aljanna za a ga shi to idan baka samu wannan ba to sai ka ji a ranka kuma kana ganin Allah shine ka annaka tara abin nan yana gani ka kai ka san cewa yana gani ka wannan kan wajibi ne amma lokacin da kake ibadan dole ka halarto cewa yana gani ka wannan shine matsayi na biyu ka halarto da cewa ubangiji ta ala yana tinkayan ka yana ganin dukkan abu da kake shine ma'ana fa inna yara tabbat ubangiji ta ala yana ganin wayannan halaye guda biyu in kana da su sifofi guda biyu za su haifar maka da sanin ubangiji ta ala da tsoron kana ne kana ibada kana jin lalle Allah na ganin ka ko kana ganin ka a zuciyarka to tabbas za ka kyautata ibada wannan zai sa ka san waye Allah sannan kuma zai sa maka tsoron Allah a zuciya zai sa maka tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan sakamakon idan ka samu irin wannan imani shine za a baka aljanna da ƙari na hasanul husna wa ziyada Allah ya ce wanda ka kyautata ibadar suka samu ihsani to za a ba su sakamako na aljanna ita ce alhusna yau da ta kai kololuwa wajen kyau shi ya sa ka ambace ta alhusna sannan kuma da ƙari ƙarin kuma shine ganin Allah subhanahu wataala wanda manzala ta tuna ne fassara da mu mu'mini za ku ga Allah a aljanna suna cikin aljanna Allah zai ce mu suke so su ya su ba abin da ba musu ba to sannan sai Allah ba yana ta su gan shi idan sun gan shi za ku manta da dukkan ni'imomi na aljanna so da ganin Allah ya fi ya fi aljanna da ya rabu mu'minuna بغير كيف وتشبيه وضرب للمثال ويلقون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتدال لكم أنت هذا قوة نيمون وسنيمون يسمى الله سبحانه وتعالى كما أن الله سيكرن دون آية لا تليل الذين آتموا الحسنى والزيادة ذاك ما انتقالي شيني غنين الله لذاته يا أعزنا فذاك Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada wa dukkan mai ihsani mai kyautata ibadansa aljanna da kuma ganin ubangiji ta ala aljanna su zo da kotu an samu ikhlasi da tsoron Allah kafin a iya kyautata wato ibadan da rikin wani za ka samu yana yi amma hankalin sai na wani yasa zo a hadisi wani zai yi sallah amma ba wani ne zamu sai rabin sallah dole a bashi dan rabin sallah to da hankalin sai ya tafi wani wuri wani kuma sulusi a kashi uku ma dole a bashi kashi ɗaya ba kai har rubu ya har zuwa sulusi sun yi sallah tare da mutum amma kai ladan da ka samu da wuce a kasa shi da na sallan a baka kashi ɗaya ba shi kuma ɗayan ya samu cikakken ladan gaba ɗaya saboda me ya ce ka isani sallah ya ce ka kyautata me kyautata sallah zuciyansa ya karkaɗe komai sai sallah Ya za ka zama gurgudun imaninka da kyautatawanka da ikhlasinka gurgudun da za a baka lada na ibada yasa jam'i sai ko biyu ku yi jam'i wani sai a ninka masa sau ashirin da biyar wani kuma a ninka masa sau ashirin da bakwai gwargwadon irin imanin to ya wajen mutum ya kyautata aikinsa ne itikanu duk abin da za ka yi ka kyautata ba sallah kawai ba azuminka zartanka sadakanka da sauran ibadunka da kake yi kowane ka yi shi tsakaninka da Allah tare da ganin girman Allah a zuciyarka sannan bayan sai ce wa birni fa birni an ta ba ni labari alkiyama kuma yaushe za ta tashi yaushe alkiyama za ta tashi munaka biyu ya sani cewa babu wanda ya tarar da alkiyama za ta tashi sai Allah amma nan ma yana son ya koya wa sahabbai ne su sani sai ka yi tambaya a gaban malami don wani ya kawo ko da kai ka sani sai ce masa kala sai manzo Allah kuma ce man mas'ulu an hadi ala min as wanda ake tambayan bai fi mai tambayan sani ba kaga daga nan ya nuna malaka ne ya san ya san ba wanda ya san yaushe za a tashi kiyama sai an sai yake to wanda ake tambayan bai fi mai tambayan sani ba ba cewa aka yi wanda ake abin nan wanda yake tambayan man mas'ulu an hadhi alama min as ba cewa aka yi man as ido an hadhi alama min mas'ulu ba sa wanda kake tambayan bai fi ka sani ba ilimin ku iri ɗaya ne kamar yadda kai ma ka san ba wanda ya san alƙiyama za ta tashi sai Allah ta'ala to don da kake tambayar ma iya ilimin sa kenan bai sani ba bai bi ka sanin wani abu ba to da haka shi ma abin da zai ce shine wallahu a'lam Allah shine ya san alƙiyama za ta tashi ta sa ta mai manzon Allah mata ta kuma sai alkiyama za ta tashi sai fila adari ban sani ba an tambaye shi man ruhu sai fila adari me rai yace ban sani bai san da zai kwatanta wannan shi ke komi ilimin ka akwai abin da mai baka sani ba kuma in baka sani ba sai ka ce ba sani ba babu wani kakkanci a idan har kana gani in ka ce ba ka sani ba ka kakkanta to kuma a garin neman karka kakkanta ne za ka kakkanta don za ka je ka faɗi abin da ba daidai wani kuma yau da gobe za a gane cewa kuskure kai ko kuma a gano ka cewa ma da ka kake ba da amsa ko baka san abu kana cewa ka sani daga nan kuma sai girman kai faɗi sai a daina tambayan ka to kaga ban sanin ba ya fi izza akan ka ce ka sani kuma ban ka sani sai ta wani ya ce wa man kana hawa an yura mutasaddiran wa yakrahu la adari usibar duk wanda yake neman ɗaukaka amma in an tambaye shi abu da bai sani ba ba su mai ce ban sani ba wannan an samu makasarsa wato yanzu za a gama ne za a gane cewa kunko ne za a gane babu tsoron Allah a tare da son zuciyarsa yake yake fada wannan magana ce ta imam mali a kawake man ya karwa a ajari usibar maqati duk wanda bai ba a son ban sani ba to za a samu makasan yanzu za a gama ne shi yasa wani daga iraki ya zo da tambayoyin sai tambayi imam mali wasu ce tambayoyi arba'in ne aka amsa shi da kawai imam mali ya amsa shi da talatin da hudu ya ce ban sani ba sai ya ce yanzu kai ne alimin madina malik malamin madina wanda ko ina a duniya ana jin labarin ka ko ni babban malami a madina yace yanzu in koma iraki in ce musu wai nan tambayoyin baka san an san su ba ma'ana kenan abun akwai akwai tsakanci a ciki ko zai rage wa imam malik daraja kenan shi a ganin sa idan an je iraki a ya kasa amsa tambayoyin ma shi da kawai da amsa sai ma ya yake to kafin ka je iraqin ka bi madina kuroro kuroro ka dinga cewa ka tambayi maliku ya kasa ba ka hamza kafin ka tsari ka iraqi kaga ya wuce mai sun fi sani darajar ka to ba wani kaskanci a ciki kai ne in ka tsora kanka wani abu sai zame maka damuwa amma da ka sani ka faɗa ba baka sani ba ko ban sani ba ai an tambayi manzon Allah ma da bai sani ba ya ce ban sani ba ko wani abu sai shiru yana jiran wahayi ya sauka masa kafin ya bada sai ce ina mai tambayar nan sai ce ga yake to gashi Allah ya saukar da wahayi ya amsar tambayar to kuma kai wayo da za a ce ka komai ka san shi ba zai taɓa yiwa ba to tashi alkiyama babu wanda ya santa ya sa manzo Allah ce ni ma ban sani ba kuma kai ma baka sani ba daidai muke a ilimi ubangiji ta Allah shi kadai ya san yau shi za a tashi alkiyama ya sa ya ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul ilmuha da rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fi samawati wal ardi la ta'tikum illa ba suna tambayan kai shi kiyama za ta tashi yaushe za ta tashi kiyama ka ce musu Allah ta'ala shine ya san yaushe za ta tashi kiyama babu wanda zai iya faɗan yaushe za ta tashi kiyama sai Allah kuma sama da kasai labarin tashin kiyama ya musu nauyi ba za su iya ɗauka ba da za a ce ran kaza ga watan kaza a shekara kaza za a tashi kiyama sama za ta faɗo a kan mutane ƙasa za ta ƙurmi kai kamin duniyar da daji wasu mutane za su tashi ai don tashin hankalin alkiyama ta kusa ma ya ishe ka damu kamar a gaya maka da za ka mutu ne sai ma saura kara ɗaya ka mutu to da jin daɗin rayuwa ya rage maka kana da zafi ce saura wata goma wata biyar saura wata ɗaya sauran kwana biyar ina za ka shiga ai kai ka rayuwa ta ƙare maka sai a ce gobe za ka mutu to ai ƴan uwanka ma ba za su iya cin abinci ba ba za su iya wani rayuwa ba balle ta kai ta kaga hikima ce ta ubangiji ta ala ta yake koyi irin wannan abu sai a koyi maka ran da zaka mutu kuma a koyi maka ran da alƙiyama za ta tashi don ka samu nutsuwa a rayuwarka sai ka kaddara za ka ƙara shekaru a sai kwanan ka kusan ƙarewa ba ka sani kwatsan sai ka mutu shikenan ko ba komai ka dan samu dan nutsuwa da in kai mai dabara ne sai zama kullum kana cikin shirin mutuwa shine ibada kana sabotan Allah subhanahu ta'ala saboda Allah kamar za ka mutu gobe in za ka yi duniya kuma ka kaddara za ka kwa shekara goma ko ashirin don ka don ka ajiye na gobe to ka ga wannan shine abin da hikima din ke amma zo a hadisai kamar da Allah ta ce la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai ta kwakwam ya zo a hadisi ka je ka abin nan kasuwa an baka kaya kana dudduba za ka siya kafin ka gama duddubawan alkiyama ta tashi in riga ce kawai ta kan ana ce ta alƙiyama ta kuna ciniki sayar min kaza ka ba da kaza kafin ku gama cinikin alƙiyama ta tashi ka da bi kabar iyalen ka ce to bari ne mana ke ne ina zuwa kafin ka dawo alƙiyama ta tashi ka je ka tatsi nono a garken ka kawo iyalen ka su sha kafin ka gama tatsan kana jawowa yana zuban da alƙiyama ta tashi da haka kuɗin za ta tashi to wannan shine abin da yake jira jira mutane amma Allah ya koyar don ya zama kullum muna cikin shiri wa abudu rabbaka hatta ya ta kalle kullum ya zama kana cikin shiri kawai in ta tashi ma kuma shikenan dama a cikin shiri kai amma idan baka cikin shiri ta tashi maka to ba haka za ta tashi kai ba ku abdu ma mata in kana gidan giya ne ta tashi ka gidan giya kana aiki na fasikanci haka za ka tashi to za ka zama kullum kana cikin shiri na tashi a kiyama to ko da kana ganin alƙiyama nan da sauransa to ai mutuwa kam ba kai saka ce da saura ba tunda yaro yana mutuwa matashi yana mutuwa gurzo yana mutuwa dan shekara arba'in sama duk tijo ma yana mutuwa ba wanda baya mutuwa to zo dole ka shirya wa mutuwa ka shirya haɗuwa da Allah subhanahu wataala wannan shine hikiman koyewa to da yake tashi alƙiyaman ba wanda ya sani sai ka zo sai canja salon tambaya sai ce fa akbirni an amaratiha ka ba ni labarin alamomin ka kuma amarati ha ai alamati menene alamomin tashin alkiyama to sai ga mata kanana kala yake an tani da al'amatu rabbataha shine kuyanga ta haifi mai gidanta a wata riwaya rabba ai ta gida ta ta haifi mai gidanta ko ta haifi mai gidanta me ma'anar ta haifi mai gidanta kuyanga ita ce baiwa da ake sadaka da ita sai ta zo ta haifi mai gidanta wani menene ma'anar ta haifi mai gidanta wasu suka ce za a yi ta samun bayi da yawa kamar ne wani ya fassara mana sai a dinga haihuwa to idan kana da baiwa sai kai sadaka da ita sai ta haifu dan da ne ba bawa Ka ga ya fi uwarsa daraja ce to ya zama yanzu shine yake mallake da uwarsa sai ta samu yanci da sababin nan kenan baban na mutuwa kenan ya zama ita ma ta zama wasu ka ce a'a za a samu bayi da yawa har su dinga haifan sarakuna Bai ta haifi yaro kuma yaron ya zama mai ya zama sarki to kaga yanzu ya zama ne shugabanta kenan dan shi ke shugabantar mutanen gari ko kasar gaba ya zo ita ma tana karkashin mulkin ma'ana dai nan gaba da murmura za su tabarbare har bayi ma su dinga yin shugabanci kuma wannan ya faru a can baya mutum da bawa ne sai zai zama mai ya zama ainihin shugaba kamar na umar shine abul mis na sha ba mu ne kisan cewa da asalin sa bawa ne sai aka yi da zama shugaba abu zai bi mutanabbi yana ta masa waka yana ta masa waka to sarai ne mai dan bashi wani abu na mulki yace abal miski halfil kafi qabl analuhu li anni ughanni منذ حين وتشربه yace abal miski shin akwai dan abin da ka rage dai a ƙwaryar nan ka bani na ɗan sha don ina ta waka kai kana ta sha ma'ana mulkin nan kan ba za ka dan san mini wani ɗan ɓangare na mulkin ba ka naɗa ni ko minista ko wani shugaba na wani abu ko darekta shi gina sai iya ba shi ina ce ya na ba shi babban matsayi kila zai je na yi ba shi daga baya sai kama zamo sai ya ce la tashtari al-abda illa wal asama'ahu innal abida la anjasun manaki karka sai bawa sai na akwai sanda a hannu domin bayi masu karancin alkhairi ne kuma na jasa ne kaga shi yake zagi domin asalin sa ba ne da kuma yana zagi zaba suke suna yabon sarakuna na cikin sai kuma su zage su to bawan bawa ma yana zai iya mulki a ƙarshen duniya kuma an yi a baya mun wa walau kana abdullahi maulan hajautuhu walakin na abdullahi maulan mawali da abdullahi bawa ne sai in zage shi a waka in zange shi amma shi bawan bawa ne ba za ka kai kai ma ya tsaya ina masa zambo ba kaga ya zage shi ke to kaga nan gaba za a samu irin wannan an samu a baya kuma nan gaba za a iya samu wanda bai ma'anar su kenan wanda bai kai yayi shugabanci ba zai zo ya shugabanci alama ne ta kiyama shi yasa wata ran wani ya tambayi manzo Allah ta kuma matasa ce za ta kiyama wani sai ya ce masa ma za a dasa laha ne ka tana da kiyama har za ka tambaya yace za a ta ka kai mata tanadi ne don ya tambaye ce ce idza wusida al-amru ila ghairi ahli faltaghrib ba yaushe za ka tashi kiyama yace idan kaga ana ba da shugabanci ga waɗanda ba su cancanta ba to ka saurari tashiyar kiyama kawai lokacin tashiyar kiyama na yi to wannan kan ya iso ko domin a da sai mutum wanda ya san addini mai amana mai tsoron Allah ake ba shi shugabanci manzo Allah shine shugaban mu ne gaba idan ya su aka duba wa shi imani da tsoron Allah shine Abubakar bayan ka umar wa ya fi sanin addini sai umar sai usmanu aliyu haka abin yake ta tafiya to amma ana tafiya tafiya daga baya sai zama jahilai ma suna iya shugabanci wanda ba su san addini sannan fasikai suna iya shugabantar mutane shine waɗanda ba su da tsoron Allah maciya amana masu ha'inci suna iya shugabantar mutane to kaga wannan an ba wa shugabanci wanda bai cancanta ba to da haka wannan alama ce ta me ta tashi alkiyama to shi yasa shugabanci kuma ba ya tafiya daidai ba a tafiya inda ake son su saboda me wa'inda ba su cancanta ba ake ba la yasuhu nasu fawdan la sarata lahum wa la sarata idza halin musamman. mutane ba za su taɓa rayuwa babu shugabanci ba dole sai akwai shugabanci domin rayuwa ne mara tsari in ba shugabanci yace amma idan kuma waɗanda ba su san addini ne suke shugabantar mutane ba to kamar ma babu shugabanci ne don ba za su samu tsari mai kyau to kaga wannan alama ce ta tashi alƙiyama ita ta riga ta bayyana wa'inda ba su cancanci shugabanci ba ya zama su ne suke shugabantan wato ainihin mutane ba za ka ba masu ba wanda suka san addini suke shugabanta za a iya samun wani shugaba ne ya san addini yana da amana amma su ne kadan a duniya galibi waɗanda suka jahilci addini suke shugabanci kuma wanda ba su da amana ba su da tsoron Allah Allah ya tawaye sai kuma ya sake shi wata wata alama ce wa ku fata da kurata al'alata bi ri'a ashar wanda duk sifa ne na mutane guda kuma a daga cikin alamun tashi za ka ga an qurata ku fata. Za ka ga al marasa takanni wanda da ko takalmi ba sa sawa don talauci Al'kurata matsiraita ko riga ba su da shi ganye suke daurawa a jikinsu al'alata ba su da kamar ba su da wani abin duniya ri'a sha'i kiwon dabbobi suke a jeji amma sai daga baka ga sun yi kuɗi sun shigo gari wai ka tsawo nuna fil bunyani har suna gasan tsawon binaye wanne hawa kaza wanne ƙara wanne ƙara suna gasa ne yin manya-manyan gidaje kenan mutane da da a jiji suke rayuwa ba kawai ba su san ba ma bare takalmi amma daga baya su yi arziki su zo suna manya-manyan gidaje to ko ya bayyana wannan ɗin ko bai bayyana ba wallahi amma dai alamun ya fara bayyana alamun sa yanzu ko Kano ka je gari masu kudin kaya ga zuwa garin su kai ba yan ba yan birni ne zuwa su haka sauran garuruwan da ake yin kasuwanci da sauran su za ga mutane ƙauye ne suke shigowa sai su mamaye abubuwan sai zama su ne manya-manyan diloli da sauransu to abun zai ci gaba nan gaba abun zai wuce yadda yake a yanzu ma'ana dai idan wani mutanen da ba komai ba a rayuwa daga ba su zama su ne wani abu to alaman tashin ma ke alama ce ta tashin ta tashi da kiyawa wannan ga ya ya fara faru. to wannan alama ce daga cikin alamomin tashi da kiyama kanana amma akwai manya ko kananan ko ba su kaɗai wani akwai cin amana alama ce tashi da kiyama ya zo hadisi inganci sannan kuma akwai jahilci ya yi kasutu a cikin jama'a jahilci ya rinjayi ilimi sai a zo a ɗauke ilimin ma ɗauke ilimin shine malamai su ta mutuwa su ta mutuwa ba a samu ne irin malamai da sai masu kane-kane wani mutum dan kaɗan ya san ilimin sai a ɗauke shi babban malami wani ma ba ilimin ne da shi ba sai a ɗauke shi malami ne ana ba da fatawa kamar yadda manzara su ma ba da fatawa akan jahilci to idan ka ga babu ilimi a cikin jama'a kuma jahilai ana ɗaukar su malamai to alaman tashi a jiyama haka nan idan ilimin addini ya zama bako a cikin jama'a don manzo ya ce ba za ki samu qariban wa ozo ƙariban kama ba za a tuba ni qur'an idan an zo ana karantar da mutane ƙura'ani da hadisi zai su dinga gani wannan wani sabon abu ne gara a koma yadda ake daɗin kuma akan jahilci ake to sai ilimi sai zama bakon abu jahilci ko zama shine aka saba da shi to wannan shi ma alamar tashi a kiyama ne saboda babu ilimin ne mutane ba karatun suke ba in an zo ana ba su karatun sai su dinga ganin abubuwan sababbi wani ma sai ce ai in haka ya yi sabon addini kuma qur'ani da hadisi ne saboda da an manta da qur'ani da hadisi to wannan duk alama ne ta tafiya to amma akwai manya manya wanda su har yanzu ko ɗaya bai bayyana ba to da kun suka fara bayyana kamar tsakiya ce ta tsinke ko tarbi baka san tsakiya ba tarbi ya tsinke kana rike da dan kan sai ya tsinke kaga shar za ka sun zube gaba daya za ka yi karewa sai ka ji shar wani na wannan na biyo wannan to haka ne manya-manyan suka fara bayyana wannan biyo wannan wannan biyo wannan to su kan da sun fara bayyana a kiyama za ka tashi ba da jimawa amma ƙananan nan wanne bayyana wanne sake bayyana haka abin da ke tafiya wata ran magana ta sama ya fito ya samu sabban su suna tattaunawa kamar yadda zuwa hadisi musu ita akan da muke tattaunawa suka ce muna tattauna al'amarin tashi na kiyama ne kaga a zamanin manzala sama sahabbai suna zama suna tattauna ilimi su na lahira ku zo mu zanzauna zauna mu ƙara imani ko na awa ɗaya shine majalisi na ilimi to in an rasa irin wannan to anan ne kuma sai kaga mutum ya manta da addinin sai kaga bai da tsoron Allah amma in kana zuwa inda ake tattauna addinin musulunci ake tattauna lamuran addini da al'amura na lahira to za ka dinga jin imani yana shiga ko ba za ka manta da lahira ba shi ne ka dinga zuwa masallaci inda ake karatu amma in duniya kawai ka sa a gaba to za ka manta da lahira to sabai ka ga manzo Allah shine malamin su amma yanzu ana su ma suna tattauna abin da ya shafi ilimi manzala ya bai me tattaunawa ne ma za ta tazakarun suka ce na tazakar anista muna tattaunawa ne dangane da tashin alkiyama manzala kuma ya ce la taqumu sa'atu hatta tarau a ayat ba za alkiyama ba za ta tashi ba sai kun ga alamu guda goma sai a mace su akwai addukhan hayaki da zai zo ya tirnike jama'a ya tirnike duniyan kawai sai ɗauka ruwa ne za a yi na ko hadiri ne hayaki ne gaba ɗaya zai ga duniya alama ne tashi a kiyama akwai wata dabba da za ta fito wadda tana da mutane magana kai mutane magana kai baka yi imani ba kai mumini ne kai kafuri ne ana ce mata jaffafa kamar da zo a mai bincike dabba ce amma tana magana irin na mutane za ta kullo ita ba ta kullo ba ta kullo sannan akwai dujjal shiru gaibi yin ta ba dujjal mai ido ɗaya wanda ya zai ce shi Allah ne duk wanda ya imani da shi ya kafurta wanda ya kafurta masa kuma yana nan da imani amma in ka kafurta zai ce zai saka a wuta amma mu za ya ce wutan ruwa ne ka shiga in ka shiga za ka bi sanyi ba wuta ne na gaskiya ba amma manzo Allah yi ta faɗan ka cewa to karfa Allah ba ne ido ɗaya bane ku sani to shi dujjal mai ido ɗaya ne kar dujjal ya zo ya ce muku Allah ne fa ku yadda manzo Allah yana ta kashe ni kuma an rubuta kafirun abokinsa goshinsa kafin fa'un rabu. kowa zai iya karanta to amma idan kai baka zuwa inda ake karatu baka da ilimi in dukkan zai zo tunda baka san Allah ba sai ka dauka Allah ne sai ka yi da shi ka imani zai sa sama ta ruwa take sama ruwa sai ta ruwa zai sa mace ce shi. na ko ni kakanka wanda ya rasu shekara goma sai ka zo ka zo kabarin sai tashi shi kaga fitina ce ba karama ba sai ka dauka Allah ne to amma idan kullum ana baka labarin dukkan dukkan ga yanda yake ai da ya bayyana ka san cewa jiddal ne da ka kalle shi kaga ido da ya to ka san ba Allah ba duk abin da zai faɗa kuma dama a riga an gaya ba ko manzara kuma ya ce maganin cutar ne a dinga bayani a kansa idan ana bayani a kansa ma tsoron fitowa zai yi kullum a dinga wa'azi a kansa ana faɗakar da mutane amma an yi shiru ba magana sa kwaɗon zai faɗo wa mutane to wannan shi ma alama ce babba ta tashi a siyama sannan akwai ya juju da maji wanda su ma za su bayyana za su bayyana kafin duniya ta tashi sun tuni suna nan an musu katanga ne duk ne ne wata katuwar katanga ta karfe ta dalma wanda ba za su iya fasa ta amma kullum ne suna yi sai sun yadda gobe inda za su zo za su iya kare ta wajen su ce to gobe kan za mu kare ta sun wani samu katangan ta koma da suke saboda wata sai insha Allah to ran da Allah ya kaddara za su bayyana in sai su ce insha Allah gobe za mu kare ta suna zuwa gobe kuma shi kenan sai su kare zafi su faɗo cikin jama'a su dinga halaka mutane don wasu fitinannu ne kuma cikin yan adam ne suna nan amma da katanga tsakanin mu da amma yanzu yadda za su yi ba duniya ne ta zo ta ba za su iya ba basiran su ta bace ba za su tira su ce insha Allah ko basiransu su ta bace ba za su iya sa tsani ba za su ce to yanzu maimakon ma rota ta da muke yi wannan shekarun da wani tsani muka dinga yi na karfe muka yi tsani na karfe dogo muka sa muka ba sai mu haura sama ba mu gangara duk basiran su Allah ba zai ba su wannan basiran ba je abin da Muhammad Aminu ka ga wannan shekarun da suke ta tono ya dawo inda ya to mu wani katon tsani kawai da mun zo ne mu jingina shi sai mu hau duka babu wani to amma kiyaman ta zo tashi za su abin da za su ke insha Allah ne da sun zo sai su kuma yanzu haka sun dan huda dan kadan haka dan kadan sun dan samu tsayar koba suna hango suna hango mutane amma dai kofan ba za ta karu ba don manzala sun wata ya fito duk a tsorace cikin abin da wajen sahabbansa ya fito ya samu sahabbansa ya ce wailu lil arabi min sharrin qad ittara musiha al yawma min radma ya'juj wa ma'juj azaba ta tabbata ga jama'a ya ce arab a nan saboda lokacin galibin laraba su ne mutane ya ce buni ya tabbata ga mutane yau an ɗan buni ɗan kaɗan daga katangan ya juru da maji yana ya kusa ne ya kusa ya bayyana na biyar shi ne fitowar rana daga yamma kullum suna faɗuwa a yamma sai ta fito ta gabar to wata ran kawai in ta faɗi ba za ta koma yamma ba sai a ga ta kullo ta ba za ta koma garba sai ta kullo ta yamma to alama ta ke kiyama lokacin da in ka yi imani ma a banza in ka tuba ma a banza Allah da zai karbi tuban ka sannan sai salatu kutufa za a girgiza ƙasa su uku a shafin mutane manzala ce kaskun bil mashriki wa kaskun bil maghribi wa kaskun bil jaziratul arab za a samu tarihi wato za a samu kusufi guda uku wato abin nan guda abin nan a gabar gabashin duniya za a girgiza sai a girgiza wanda suke waje. sai tan ƙarshen yamma ma a girgiza ƙasa sai ta haɗe wanda suke wajen da ginin nukan su da komai sai wurin ya lebu sannan kuma a tsibirin laraba ma za a samu guda ɗaya nan ma ta lebu din an nan samu a ƙasa a wasu amma duk nan ƙanana ne ba su ne na tashin kiyama ina nan suna zuwa wanda za a yi lebu kwan kawai ba ka samu komai ba kamar yadda aka nitsar da karuna da shi da gidajensa da dukiyarsa wani ya zama kogi kawai to haka za a yi a wa'annan wuraren to sannan magana ake wa akhiru zalika narun ta an-nasa min al-yamani ila al-mahshi karshen abun wata wuta ne za ta dinga koron mutane daga kasar yaman har zuwa wani inda za a tashi a kiyama a wata ruwa min tsari adinin daga can karshen adan adan wani gari ne a yaman har yanzu haka ake biya wa gari za ta dinga koran mutane zuwa ga farfajiyar kiyama to a wasu hadisai sun zo sun ce daga cikin manya-manyan alamun akwai zawon duk abdujjal wadda ke na tsallake annabi isa annabi isa shine na na goma ko mutum shine na shida sannan sai ku sofa guda uku sai kuma wuta annabi isa shi ma zai sauko kafin duniya ta tashi zai sauko yanzu an ɗauke shi zuwa ga sama ne lokacin da ya gudu suka so su kashe shi sai Allah ya ɗauke shi daga baya kuma zai dawo ya hukunci da shari'a mazala ta kuma kuma shine zai kashe mutum to akwai hadisin ne hadisai sun zo akan cewa mahadi zai bayyana duk da wasu sun sun ce hadisin ba su inganta ba su sun inganta shi cewa mahadi zai bayyana shi ma wani daga cikin zuban mazala ta kuma wasu hadisan sun ce ba mutumin kirki ba ne, rana ɗaya Allah zai gyara shi rana ɗaya sai Allah ya gyara shi sai zo mutumin kirki sai zo kuma ya ƙi dukkan ya zai shimfiɗa adalci bayan da zalunci ake yi sai zai shi shugabanci mutane sai zama an shimfiɗa adalci wane ne mahadin wallahu alam ba a san waye ne amma su yan shiya su majin su ma ya bayyana yanzu ya yi gaiba ne ya koya ne sai daga baya zai bayyana ta ce to ajjala lahu farka Allah ya gaggauta bayyana kila na su daban ne da namu na azu nan. mun sani ne wanda Allah ya ce zai bayyana a ƙarshen duniya amma akwai wanda ya bushi iska yace mahadin nan ma shine sarkin Jordan abdallah sani zakin jordan ne yanzu yake nan gaba allah zai gyara shi ya zama ke su sai bayyana <laughs> ya tura a intanet a youtube to ana kaga duk hayaniya ke kawai wallahu alam ma dai hadisai sun zo da yawa wanda wasu kuma suka ce kai hadisan nan wasu za su karfafa wasu madinan zai bayyana amma kuma yana suka tafi kawai hadisan nan ma duk wasu inganta babu wani mahdi da zai bayyana wannan su ne manya-manyan alamun tashi a kiyama wanda kuma muna nan muna jira sai dai mu ba ma fatan mu kai wannan lokacin Suna fata Allah ya kira mu cikin imani kafin alkiyama ta zo tashi to da ya gama tambayan waɗannan abubuwa ɗin shikenan sai ce su mantalaka falabis sumariya su mantalaka sai mala'ika mutumin ya tafi lokacin ba a san mala'ikan ba ne sai na mara ce falabis sumariyan sai na zauna zamani mai tsawo zamani mai tsawon nan kwana uku ne don ya zo a wata riwayan cewa kwana uku ne kwana uku ne saboda haka bayan kwana uku ne manzo Allah ta kuma sai ce masa ka san a tadri mani sa'il ka san waye mai tambaya ka san waye zo yana tambayan nan sai a tadri mani sa'il ya Umar a tadri mani sa'il ya kai Umar ka san waye mai tambayan nan sai ce qultu Allah wa rasuluhu ala sai ce Allah da manzonsa su suka san ni kan ban san waye bane ai ba kon mutum ne mutum kan shi ba kala sai manzo kuma sai ce fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum yace malaika jibril ne ya zo ya sanar da ku al'amarin addini da lokacin aka gayawa wato ainihin ina umar to aka ce bayan kwana uku ne sai aka gaya umar to amma kuma ya zo a wata riwaya wanda take cewa kuma adbara rajul sai mutumin ya tafi da ya zo ya tambaya faƙala rasulullah ta suma sai manzo Allah ya ce aniyya bi rajul ku je ku dawo mini da wannan mutumin ku je ku kira shi shikenan fa aka zo ne ruddu suka tafi don su dawo da mutumin falon ya raushe a su kawai ba ya bace suka je suka zuwa babu komai fa kala sai manzo Allah yake haza jibrilu yi wa an na dinu malaika yun ne ya zo ya koya mutane ji ya koya musu addini to zai wannan kamar ya karon da hadisin kwana uku ko sai na wani yace sai bayan kwana uku a wata riwaya bayan kwana uku sai malaika manzo Allah ya ga masa jibrilu amma wannan hadisin mutumin na juya aka ce ku je ku kira shi da aka je ba a ga Wani ba ya ɓace ya koma mala'ikansa kenan da suka ya mafi mu ga kuma ba sai ce to ai mala'ika da biyu ne ya zo muku ne san da ku a fili amma malamai sun haɗa riwayan guda biyu suka ce da mala'ika biyu ne ya gama tambayar nan ya tafi shi sai na umar sai tashi mutane da suke wajen kuma sai aka ce ku je ku kirawo shi ba su gan shi aka ce to mala'ika biyu ne bayan kwana uku sai na umar sai zo wajen manzala ta sama sai manzala ya ce shin umar ka san wanda ya tambayar nan kuwa sai ce ban sani ba Allah da manzon sai suka sani sai ce ai mala'ika da ne zai koya muku addini ta ake nan shi sai na Umar ba ba shi labari a wannan lokacin ba duniya tashi amma kuma akwai sabon da su suka sani to ubangiji Ala ya aiko mala'ika jibril zai wa innan tambayoyi saboda me saboda ya koyawa sahabbai addini yu'allimukum dinakum ko amra dinikum aw tayyiba ya koya muku al'amarin addini wannan shi yake nuna kyakkyawan tambaya ana ce mata ilimi kuma ana ce mata karantarwa kaga shi tamboye ta yi masu kyau ba shi ne ba da ilimi ba wai ba da ilimi manzon Allah ne sallallahu alaihi shi tambaya ne a baki ansa amma da aka ce mala'ika ne ya zo ya koya muku addini a sai in kai tambaya mai kyau aka ba da ansa ka koya wa mutane addini kai ma malamin ne ka karantar duk da ba kai tambayan ba an ba za ta fito ba wani bai zai santa ba shi yasa zuwa wurin karatu yake da muhimmanci sai wani ya tambaya sai ka ji a bada ansa a sai kai ma baka san ansan ba yanzu ka karu ila ya kamata ka yi tambayar ma kai baka sani ba ko san kuskure kake wani yayi tambaya aka bada ansa sai ka gyara kuskure to sai aka cewa malaika jibrilu mai san mai koyar da addini sai aka maza la ya ammaci abun da yayi in ilimi kuma yace ya koyar da ilimi sai ya samu manzon Allah ne ya koyar shi tambaya kawai sai shi sama da suke cewa husnul su'ali nisful ilmi Kyakkyawan tambaya rabin ilimi kai tambaya mai kyau a ba da amsa shi ma rabin ilimi ne da ka ba da wani bangare na ilimi malami ya ba da wani bangare na ilimi kun raba ne da ba ta ba don kai tambaya ba malami ba zai ba da ilimi ba a sai tambayar ka ne rabin ilimin da aka ba kuma ta hanyar tambaya ake samun ilimi an tambayi Abdullahi bin Abbas ya zama babban malami suna kuma manzala ta za ka ce masa bima a al-ilma wai da me ka samu ilimi ne sai sai bi lisanin saurin wa qalbin wahid na samu ilimi da harshe mai tambaya da kuma zuciya wanda take kiyaye ilimi wato kwakwalwa mai rike ilimi sannan kuma da harshe mai yawan tambaya ni duk abin da ya shige min ina tambaya shi yasa na samu ilimi da shi Allah ta yake fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masu ilimi in ba ku sani ba kalhun li amri diyanatin فلا تحيا إن الحياء غرور النفس فاعتصمي كمساكت عن سؤال الدين ضل به وإن أبى عاد في كفر كاد في كفر وفي نقل فتنبيه على ما الأمر الدين ديوا وانت بقى تنبيه يا بطل yace da yawa mutum ya yi bai tambayi addinin ba sai bai ba karka ji kunyan tambaya domin duk wanda baya tambaya ya kusa ya fada cikin ƙasa da kuma azabar so da haka kai tambaya karka ka ji kunya ko da za ka kana ganin shi dan ya ce maka yanzu wannan abun ka tambaya ai dariya ma za a maka kamar wannan ce baka sani ba kar ka yadda da wannan ka tambaya din kaga daga nan nan kare da jahilcin wannan abu to wannan hadisin ya koyar da maratibud din as-salata da kuma bayani akan tashiyar kiyama menene musulunci menene imani menene insani yasa imam al-qurtubi abul abbas ba ba abu abdullahi mai tafsiri ba yace hada hadithu yasluhu an yuqala lahu ummu sunna wannan hadisin ya cancanci ake masa uwar sunna wato asalin sunna don ya kwashe duk wani abun da za a yi bayani a kansa akan musulunci ne da imani gadi ne da kuma tashin alkiyama da kusan ya kwashe abubuwan gaba ɗayan su wannan hadisi yana da muhimmanci duk da hadisi ne da yara ma sun haddace shi ina na cikin arba'un hadis to amma kiyaye ma'anansa din da aiki da shi shine mai wahala to da ka hadisi ne mai muhimmanci hadisi na gaba a sani hadisi na biyu yace an abi zarrin jundub bin junadata wa abi abdurrahman mu'adh bin jabal radiyallahu anhuma qala allah qala radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala ittaqillaha haythuma kunta وأدئ السيئة الحسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث النبي أو بابي نابون ليش في wato an abi zarrin daga abu zar ana sunansa jundubi jundubu bin junada sunansa kenan jundubu dan junada wa abi abdurrahman kuma an karbo ma hadisin daga baban abdurrahman mu'az bin jabal sunansa mu'az dan jabal wani matashi mai ilimi a zamanin manzala ta sallallahu radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su duka biyu da Abu Dharr da kuma Mu'adh bin Jabal kaga shi Abu Dharr ya shahara da alkunyarsa Abu Dharr amma mu'azin jabal kuma da sunan ya shahara ba da alkunyan ba ba da abu abdurrahman din an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su sun karbo hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kinan ba maganar su bane maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam qala fa yati ittaqillaha haykuma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake manzala ta kuma ya ce ka ji tsoron Allah a duk inda kake ko a sarari ko a buɗe ko kai kaɗai ko tare da jama'a sannan wa'ad bi isayyi atal hasana ka bi da mummuna alhasanata da kyakkyawa ta mu'a sai ta share wato in kai mummuna ka yi kyakkyawa sai kyakkyawan ya share mummuna in kai laifi ka tuba ka dinga kyawawan ayyuka sai su shafe maka munana domin dan adam ba zai ba zai gushe da mai ba zai ba zai ba zai kubuta daga laifuka ba dole ne za a samu ko ƙanana ne a ce kana yi ko ƙanana ne kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun dukkanin masu kuskure ne mafi fitin mai kuskure a dukkanin kuma masu laifi ne mafi fitin mai laifi ne mai tuba sai ce wa in nasa kai wa mutane mu'amala bi khuluqin hasani da mu'amala wanda take mai kyau mu'amala ka da jama'a ta zama mai kyau rawahu tirmidhi imam tirmidhi rawaito hadithin wa kala hadithun hasan yace hadithi ne hasan ma'ana hadithi ne wanda yake ingantacce da aka ce ittaqillaha kuma ma kunta kaji tsoron Allah a duk inda kake wato inda mutane za su ganka da inda ba sa ganin don wani tsoron Allah sa sai inda mutane suke ganin sa ne idan ana ganin sa to shi mai tsoron Allah ne zai kiyaye sabon Allah zai aikata wajibi amma in mutane ba sa ganin sa kuma zai aikata sabon Allah zai aikata abubuwa na sabon Allah kuma zai bar wajibi sallah kai ana ganin sa mai kyau ko da yana yin ta ba zai ta mai kyau wata in mutane na gani haka na abubuwa na fasikancin ana ganin sa zai kiyaye amma in ba a ganin sa kuma zai yi in a boye ne ya san ba za a ji labari ba zai to wannan ba tsoron Allah ba tsoron Allah kai kadai ka ji tsoron Allah kai da jama'a ka ji tsoron Allah a boye ka ji tsoron Allah a sarari ka ji tsoron Allah yanzu wannan hansar din na wanda ake kallo a cikin su yayi nuni za ga wani in a gaban jama'a ne zai buɗe wannan wurare na fasikancin ba amma shi kadai zai iya buɗewa to kaga tsoron Allah ka ba cikakke bane a zahiri ne kake da tsoron Allah amma a batini kuma ba ka tsoron Allah in don Allah ne ka bari sai ko kai kaɗai ne Allah yana gani ko kai kaɗai ne in kuma don mutane ne kayi aikin banza na sararin ma ba don Allah kenan kake yi idan mutum ya ji tsoron Allah a baɗi ne to zai iya jin tsoron Allah a zahiri. amma in a zahiri kana jin tsoron Allah to ba lallai ne a baɗi ne kuma ka zama mai tsoron Allah ba bangiji ta lafi inna Allah kana alaikum raqiban Allah ya kasance mai kula da ku mai kula da ku wato duk abin da kake Allah yana gani Ina ganin ka ta inda baka ka ganin ka ta inda ba ka ganin su saboda aka ji tsoron Allah ka biwa Allah ta alaƙa da aka ce ittaqillah ka ji tsoron Allah ma'anan takawa shine an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan min tisali awamiri wa shinabi nawami ka sanya kariya tsakaninka da ni da azabar Allah wajen bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya hana domin attaqwa suka ce an samo shi daga alwiqaya ne kare abu kaga kaita shi aka kare abu shi yasa zuwa hadisi ittaqin ajizi ittaqin nar wa labi shi tama kai kai ka ji tsoron wuta ko da da tsagin dibi ne ma'ana ka sa kariya tsakaninka da wuta iji albaina ko baina ma ta kafu wiqaya ka sa kariya tsakaninka da abin da kake tsoron sa ko da da sadaka ne da tsagin dibino shine ma'ana attaka kenan mai takawa yana sa kariya ne tsakaninsa da wutar jahannama to amma za ka yi ka kare kanka daga wutar jahannama shine ka bi umarnin Allah ka hana abin da Allah ya hana abin ka bar abin da Allah ya hana shine ka samu a takawa ke wani yace saqatan nafiku wa lam turid isqatahu fatanawalahu wattaqatna bi yadi abin nan mayakin ta ya fadi dan kwalin ta ya fadi ko zanin ta ya ya fadi na fi ta Amma faɗi فقد النفيس ولن ta ɗauki wannan hijabin nata da ya faɗi, ko mayafinta da kallon da كما ما يكنت تكلم بكانت ديفادي واتقتنا biliyan sai ta kare mu da hannunta haka ta ji kunya domin kada kada mu ga fiskanta mace tana tafiya mayafinta sai ya faɗi za ta ji kunya cikin jama'a to sai ta ɗauki mayafin da ɗaya hannun ɗaya hannun kuma tana kare idonta kada ma ga mutane to shine wikaya kenan ka kare kanka daga wani abu shine ka sanya wiƙaya ka ka ji tsoron Allah ke to so da haka tsoron Allah shine duk abin da Allah ya ce wannan abu zai kai ka wuta to kar ka yi shi ka ji tsoron azaban Allah ke ka kare kanka daga azaban abinda barin sa zai kai ka wuta to kar ka bar shi shi kuma ka aikata shi shine wajibi to tsoron Allah kuma shine babban wasiti da ubangiji ta alaiwa mutanen farko da na karshe wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi wa waɗanda aka ba littafi kafin ku wasiti mu ma kuma muku wasitin ku ji tsoron Allah to ba wani wasiti da zaka mutum saboda tsoron Allah ke sa manzon Allah da yawa sabai wa'azi suka kuka a hadisin irbabu bin sariya sai suka ce rasulullahi wannan kaman wa'azin ban kwana fa autina kaman wasiti sai ce usikum bi taqwallah ina muku wasiti ku ji tsoron Allah shine babban wasiti zama domin shi ya hada maka addinin gaba daya in ba tsoron Allah addinin ka babu inda zai shi yasa Allah ta ce wa yuhazzirukum Allahu nafsahu Allah yana muku gargadi ku kiyaye shi ku ji tsoron sa ku ji tsoron azaban sa kuma ta biyayya wato ainihin sau da shine babban jarin ka shine abin da zaka dinga kula kana cin riban sa ko baka cin riban sa rim a tsoron Allah ka karuwa yake ko baya karuwa in ka rasa tsoron Allah ka rasa jari ka rasa riban gaba da yaqulu al-mar'u fa'idati wa mali wa taqwa Allah aw la mastafada za ka yana cewa fa'ida yau riban nawa na samu jari na ya yake karuwa yake ko riguwa yake yace da a gane yadda yake tattalin jarin sannan haka kuma zai tattalin tsoron Allah babban jarinsa shine tsoron Allah babban ribansa shine tsoron Allah tsoron Allah sa karuwa yake ko kuma ko kuma riguwa yake wannan shine abin da ya zama wajibi kuma idan mutum yana da tsoron Allah nan ne kuma yake iya gane inda gaskiya take kuma nan ne zai zama yana kan shirya don komi da ka sani neman sa ake yi kuɗi sai ka nema ka samu mulki ka nema to tsoron Allah nan idan kana da shi nan ne za ka samu shirya shirya ita ma neman sa ake yi. sai sa Allah ta'ala ya ce wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana wanda suka yi kokari sai sun gane addini Allah ya ce za mu shiryar da su tafarkin mu za mu gane za mu sa ku gane gaskiya amma in ba ka da tsoron Allah ba za ka gane gaskiya idan aka zo malamai suna maka bayani wannan abu shiriya ne wannan abu bata ne in mu tsoron Allah tare da kai ba za ka gane idan wannan malami ya zai gaya maka bayani a yi maka bayani bata yake maka shiriya ne wannan ya zai maka bayani shiriya yake ita ce shiriya to idan kana da tsoron Allah kana kokarin ka gane gaskiya nan Allah zai maka gaban ka sai ka gane wannan malami shine ya faɗi gaskiya wannan ƙarya yake wanda yana fi tsoron mutane akan bata ne amma babu tsoron Allah tare da kai zaka je ka rungumi batan a matsayin shiriya za ka riƙe malamin da yake ɓadda mutane a matsayin shi ne malami a wuri mai shirya da mutane kuma a matsayin shi ba gaskiya yake faɗa ba shi yasa ubangiji ta lafiya in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum idan kuka ji tsoron Allah ubangiji subhanahu ta'ala zai sanya muku furqanan shine ma'auni wanda za ku dinga bambance tsakanin ƙarya da gaskiya malin tafsir suka ce shine faslan bainal haqqi wal batil in tattaqullaha yaj'al lakum furqan in kun ji tsoron Allah sunan ne Allah zai ba ku wani ma'auni za ku bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shirya da bata tsakanin sunna da bid'a sai ka ji tsoron Allah za ka gane inda inda gaskiya take sannan wa yukaffir ankum sayyi'atikum Allah ya tunkare muku zunubanku wa yaghfir lakum ya gafarta muku kuma zunubanku wallahu dhul fadl azim Allah mai ma abokin falala ne mai girma so da haka jin tsoron Allah zai sa ka gane gaskiya zai sa ya kankare maka laifukanka sannan zai sa ya gafarta maka gaba daya shi nan sai ka tafi aljanna amma in ba tsoron Allah ba za ka samu wannan gatan ba ba za ka samu shi za ka ga wani yana yana yana karatu amma ba zai gane inda gaskiyar take ba yanzu baka mamaki mutanen da suke bid'a suke shirka kuma suna da wani abu na ilimi su kasa gane wannan abu shirka ne ko wannan abu bid'a ne su dawo kan tauhidi da sunna so da babu tsoron Allah son zuciya ake bi da tun da son zuciya ne ba ne za a su gane kuma ko sun gane ba za su iya dawa a kan kawo sai in suna da tsoron Allah da Allah zai nuna musu shirya din kafin su gane ta amma za ka gane bi ba don Allah suke ba kuma duniya ne suka sa a gaba to shi ko son zuciya zai hana ka fahimci gaskiya ina ratul aqli maqsufun bi dawri hawan wa aqlu atil hawa yazdadu tanira hakkin hankalin mutum da zai nuna masa shirya yana bishewa da bin son zuciya amma kana saba a san zuciyanka hasken sai dinga karo shi yasa imamu shafi da ya kai kuka wajen malamin tawqi'u baya fahimtar karatu me yake mata ce shakautu ila waqi'in su'a hizzi wa arshadani ila tarki al-ma'asi wa 'allamani bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la yuhda na kai kuka zuwa ga malami na waqi'u cewa bana fahimtar karatu yace ka daina sabon Allah domin ilimi haske ne sabon Allah duhu ne yace ba a samun hasken Allah da sabon Allah to da zo dole sai ka kaurace wa sabawa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul mulk mangini ta ala ce innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim masu tsoron Allah su kadai in mutum shi kadai ne ma yana jin tsoron Allah mangini ta ala ta nada masa gafara da kuma lada mai girma ita ce aljanna ba da za ka tabbatar da cewa kai mai tsoron Allah ne idan ba kana tsoron Allah a sirrance ba in dai cikin jama'a ne ai baka jarraba imani ka ba sai in kai kaɗai ne ka ji tsoron Allah ba ka aikata sabon Allah ba nan ne ka tabbata wato ainihin mai tsoron Allah sannan manzo Allah ya ce wa asbi as-sayyi'ata al-hasanah in kai mummuna kai kyakkyawa don ya shafe shi so da haka duk wanda ya aikata mummunan abu to ya tuba zuwa ga Allah tuban kyakkyawan abu ne sai ya shafe maka zunuban nan in kai aiki mummuna to kuma kai wani kyakkyawan sai ya shafe maka mummuna yawaita ayyukan alkhairi sai dinga shafe maka kananan wato ainihin zunubanka ubangiji ta ala ce wa aqimi salata tarafai nahari wa zulfa min al-layl innal hasanati yudhinna sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin wani ne zai ce ya rasulullahi na samu wata mata sai na sumbance ta yaya ya zan yi na tuba a wata riwaya ma yake na yi duk abin da ake da mace amma ban sadu da ita ba sai manzo Allah ya shiru sai aka saukar da wannan ayan kai sallah lokacin da abin da rana take gefe gefe wato sallan asuba da sallan magariba sannan da lokacin da wato dubun dare ya fara shigowa shine sannan isha ma'ana kai salloli na farilla yace cewa ayyuka suna tafiyar da munana wannan shine wato ainihin tinatarwa ne ga masu azantuwa ma'ana kenan salloli da kake guda biyar in ka kyautata su suna yafe maka ƙananan laifukan ya zo a hadisi ma min muslimin yadribu zamman fa yatawaffa wa yusalli rak'atayn illa mutira ba mutumin da zai yi zunubi ya yi sallah raka'a biyu face an gafarta masa hadisi man Ahmad hadisi ne sai na Usman wata ran yayi alwala irin alwalan manzo Allah ta sunna yace to wannan ita ce irin alwalan da manzon Allah yake yi kuma yace duk wanda ya irin wannan alwalan ta yayi nafila raka'a biyu bai yi tunanin duniya ba za a gafarta masa zunubansa gaba ɗaya to ayyukan alkhairi suna suna ya suna shafe munanan ayyuka amma da sharadin munanan su zama kanana sannan kuma mai yin kanana ya zama ya nisanci manya in munanan manya ne to sai an cika sharuɗin tuba guda uku nan nadama me yasa aka yi a bar sabon Allah da niyan ba za a koma in kuma kana yin kanana kana yin manyan to manyan zai hana kyawun ka su shafe maka kanana dole sai ka nisanci manya kafin kananan za su za su tafi don ubangiji ta dace in tashtani bo ka ba'ira ma sun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci manya-manyan zunubai to za mu ainihin shafe muku kanana ne mu kankare muku kananan ne ku sannan mu je mu shigar da ku shiga mai girma ita ce wato ainihin wato aljanna saboda haka sai ka nisanci manya kake samun mai gafaran kanana الذين يتنبون كبائر الإثم والفواهش إلا اللمن wato mu'mine su ne masu nisantan manya-manyan zunubai da alfasha yan ƙanana suke yi sai Allah ya ce inna rabbaka wasul maghfir Allah ne ruwan gafara ne zai gafarta musu in sun nisanci ne in sun nisanci ƙanana haka hadisi manzon Allah ne ke cewa a as-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bai na bainahunna idza junibatil kaba'ir salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a ramadan zuwa ramadan azumin da kake na azumi ramadan yana kankare maka zunubin da ke wannan tsakanin matikar ka nisanci muna manya-manyan laifuka a sai ka sai ka nisanci manyan sannan kananan kuma za a yace maka su sannan a ƙarshe manzo Allah ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kai mutane ke kyakkyawan mu'amala in ka ke kyakkyawan mu'amala to nan ne kuma addinin kai tuka don manzo Allah yake bu istu li utammima makarim al akhlaq wa inna ma bu istu li utammima salih al akhlaq an aiko don in tabbatar da kyawawan dabi'u shine sakin fiska da yin afuwa da kyauta da kyautata mutane da yin haƙuri da dukkan da abubuwan da za a ce kyakkyawan ɗabi'a ne da kuma mutane mu'amala da shi wanda kai ma za ka so su maka mu'amala da irin wannan mu'amala to idan kai ka zama mai kyakkyawan ɗabi'a wanda za ka samu ainihin wato kyakkyawan sakamako a wajen Allah ta'ala kuma kai ne mai cikakken imani kuma yadda ya zo a hadisi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wanda ya fi kowa cikin imani wanda ya fi kyakkyawan ɗabi'a an tambayi manzala ta kuma wani abu ya fi shigar da mutane aljanna manzala ya ce taka wallahi wa husnul khuluq shine tsoron Allah da kuma kyakkyawan ɗabi'a sai ya fi shigar da mutane aljanna Aisha ta ruwaito mana manzon Allah ta kuma ya ce innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata sa'il qa'id mumini yana iya riskan darajar wanda kullum yake kiyamun laili kullum yake azumi na nafila da kyakkyawan ɗabi'ar sa kawai shi baya azumi na nafilan baya kiyamun laili baya nafi filon dare amma yana da kitan da biya sai kaga darajarsa ta kai ga wanda yininsa da darensa duk ibada ne to kaga addini wasu bai takaita bai takaita akan ibada kawai ga dole akwai kitawa ɗabi'a. alaman kai mumini ne dabi'unka masu kyau alaman kai dan aljanna ne ɗabi'unka masu kyau amma ka zama mara mara ɗabi'a mai kyau to daga nan kuma kai ba mutumin kirki bane ko da kana kwana kiyamu ne kana yin azumi wato na ainihin na nafi ko da ka dole mu gyara dabi'un mu ubangiji ta Allah ya sa mu zama masu kyawun ɗabi'u Allah ya azurta mu da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh